zaben wanda ake ganin zai kasance mai daukan hankali a kasashen duniya kasancewa 'yan takarar biyu suna da ilimin sanin makaman mulki duk da kasancewa guda ɗan kasuwa ne a yayin da kuma gudan masanin ayyukan gwamnati ne a tattaunawa da wani tsohon mazaunin kasar amurka wanda ya zamani da shugabannin kasar amurka har guda shida ya yi sharha kan zaben na kasar amurka ni dai sunana tijjani adamu ni ne kuma a yanzu sarkin kasuwan bauchi na samu dama na zauna Amerika, don lokacin da na je america ma a lokacin shugaba kata shi yake yi mulki lokacin na ga na ronald reagan na ga george bush senior na ga na clinton na ga na george bush jr sannan har muka zo kan obama na obama ma har muka taimaka a campaign da muka ka. gabatar da shi a masallaci lokacin da muke zaune da kuma mu haka yaya ka ga irin yadda ke gudanar da kamfen namu na nan najeriya da yadda ku kuke gudanarwa a can amerika da to babban abin da nake ganin bambancin shine cewa tsakanin zaɓe yadda ake gudanar da zaɓe a amerika da kuma najeriya wato akwai abu guda ɗaya da na lura da mu a nan najeriya ba mu da shi wato shine bature kan ce political maturity ma'ana a rashin balaga a harkokin siyasa in ka balaga a siyasa ka san cewa za ka tsaya akan ra'ayinka da abin da ka sani zai maka amfani ko ma iyalinka ko ma al'ummanka to za ka tsaya ne a kai hakika kuma ko da misali kana da eh, kaga ɗan takara wanda ba ku jam'iyya ɗaya amma ra'ayoyinsa ya dace da kai abin da kake so mm. da abin da kake nufi mm. da ka sani cewa zai taimaka maka ko ma iyalinka ko ma al'ummanka ko ma dai harkokin rayuwanka to za ka iya zuwa ka zaɓe shi ba tare da ka bar eh, jam'iyyanka ba kuma lami lafiya ku zauna haka kana ma da 'ya'yanka suna zaune a can amerika su ma za su je su yi wannan zaɓe ne eh, insha Allah na fata don dama an ka kai shekaran zaɓe to wannan da kamata kai kuma na fata insha Allah yadda na sani yadda muka musu training musamman ma uwarsu na sani sare hakika za ta ba su dama ko da sun manta ma za ta tunatar su su je su jefa ƙuri'ansu. To wannan zaɓe duka da jajayen fata ne. To ya kaga abin zai karkata ne. A yadda muka ake gani shi wannan Donald Trump mutum ne da bai taba aiki a gwamnati ba mm. shi business ya sani sannan kuma shi joe biden yana da eh, um, kwarewa experience na aikin gwamnati ya fi shekara arba'in yana aikin wani masharanci dr abdullahi yalwa malami a kwalejin fasaha da kere-kere a bauchi ya ce zaben yana da muhimmanci a faɗin duniya inda ya ce mai yiwa batun yin kutse ga sha'anin zaben ya sake kunno kai amma ba a san macito ba sai miya ya kare to lallai al'amari na zaben shugaban kasa kasan amurka al'amari ne da duniya take da interest a ciki saboda abin da duk ya shafi ƙasar amurka yanzu kusan zai taba ƙasashe na duniya kamar yadda ka sani ko mai sauraro ya sani tattalin arzikin duniya ana auna shi ne da makudin amurka a yau wato batu na dala sannan idan muka duba fagen siyasa tsaro da sauran al'amura amerika ta zama kanwa uwan gami wani batu shine na batun yin kutse aka yi ta maganganu zaben da ya gudana an ke zargin cewa kasar rasha ta yi kutse shin kana jin wannan karo ma mai yiwa wannan batu ya taso ba abin mamaki ba ne sai dai da wahala a ce ita kasar rasha a wannan karo za ta zama wato a kan gaba cikin wannan lamari amma dai abin da ya faru a zaben da ya gabata ya zama darasi ga su jam'iyyar democrat don haka ina ga suna ankare sosai fiye da a baya yadda aka sammace su don haka dai komai na iya faruwa a wannan zaɓe ba a san tuwo ba in ji hausawa sai miya ya ƙare. abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya